Hoto na talatin Mutanen nan biyu suna jefa gumakansu da layunsu cikin wuta, sun bar tsohuwar hanyar rayuwarsu, sun san Yesu yana da iko fiye da gumaka da kuma layu. Yesu ya ce, Ba za ku yi shugaba biyu ba, ba za ku sa ku ga Shaiɗan ko ga layu domin su tsare ku daga rashin lafiya. ko daga miyagun ruhohi ba. Lokacin da muna rishin lafiya ko tsoro, Yesu yana ce mana mu yi addu'a cikin sunansa. Ikon sunan Yesu yana da girma ƙwarai, Yesu ya ce, Ba zan yashe ku ba da ɗai.